بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقص لوتر ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya dace da sha shida ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na sheikh abubakar mahmud gumi na juma'a da ke lokos a cikin garin zaria domin ci gaba da karatunmu na littafin sahihul Buhari, idan za mu tuna mun kammala kaso na farko na kitabul wahayi da yaddan allah yau za mu shiga sabon wani kaso wanda ya kira shi da kitabul imani بسم الله الرحمن الرحيم كتاب malamai suna cewa shi kalman kitabu a nan habari ne na mubtada mahazufi wato haza kitabul imani kenan sai ya zan habar ɗin mudafin ne wa mudafin ilai wannan kaso da za mu shiga to zai mana bayani ne game da abin da ya shafi imani ya kira shi kitabul iman domin a cikin wannan kaso na littafi muna da babi arba'in da biyu kuma shi yana magana ne akan imani da abin da yake da alaƙa da imani imani kasantuwar ya yi bayani dogo kuma bayanan ya tabo sassa daban-daban don haka yana da kyau mu yi shimfiɗa da zantuttukan magabata game da imani wanda zai taimaka mana da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala wajen fahimtar babin da yawa suna cewa imani dai a tasdiku ne a harshen larabci duk da sheik bin usaimin bai sallama da wannan kalmar kawai ba domin yana ganin kalmar imani ta wuce a kira ta a tasdiku kawai domin kana iya amfani ka ce sadaktu fulana amma ba ka iya cewa amantu fulana don haka shi yana fahimtar kalman imani tana ma'anan al'ikirar wal'i'tiraf المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام wato in an ambaci kalmar yana nuna wani miƙa wuya na musamman domin gasgata ko yadda da abu kawai idan baka bi abin da ya ƙunsa ba to akwai matsala malamai wajen istilahi ko a sha'ance sukan ce kalman imani tasdiqun rasul fi ma jaa bihi min rabbi ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga duk abin da ya zo da shi daga Allah mabuwayi da ɗaukaka ka miƙa wuya ba ka da zaɓi sai abin da Allah ta'ala ya hukunta ta harshe kuma ta hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan kalma ta imani faɗi gare ta. Ku dubi Imamul Bukhari, Allah ta'ala ya ji ƙansa. a kitabul imani mun ce ya yi babi arba'in da biyu wanda za mu bi su ɗaya bayan ɗaya in Allah ya manta mana rayuwa insha Allah ya ce babi na farko ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam buniyar islamu ala khamsin a wannan babi babi ne wanda zai mana bayani a zancen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa an gina musulunci a kan shika-shikai guda biyar wato wala Allah in mun zo bayani akan wannan hadisin ma yi bayanin cikakkiyar balagar da ke ciki da irin jawami'ul kalim da Allah ya azurta manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi amma dai shi musuluncin nan wani gini ne gida babba wanda ginshiƙai guda biyar suke ɗauke da shi ma zo mu yi bayani a lokacin da ya kamata a yi bayanin in insha Allah imamul bukhari sai ce shi imanin nan wa huwa qaulun wa fi'ilun ya kunshi abubuwa biyu zance ne na ɗaya kenan ya to kenan zance ne wanda ba ka zama mumini sai ka yi a nan yana ishara da kalimatul ikhlas kalimatul tauhid dole ne sai ka yi nutiki bishahadataini tashhad Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sannan wannan nutiki kaman yadda harshenka ya yi kuma ya makana a cikin zuciyarka itiqadan fil sannan wa fi'lun aiki ne aiki na zuciya aiki na halshe aiki na sauran gaɓuɓɓa baki ɗaya kafin imani ya tabbata ka yi da bishahadataini zuciyarka da gaɓuɓɓanka ana ganin tasirin wannan abu da kai furici da shi domin ya ƙunshi mene aƙida da ibada aƙida da ibada kuma wa yazidu wa imanin nan yakan ƙaru ya haɓaka ya bunƙasa yakan ragu ya tawaya ya rage darajan matsayinsa shi yasa salafus salih a lokacin ta'arifin imani sukan ce huwa li'itiqadu bil ƙalbi. Wani nutqun bil lisani wa bil arkani sannan su ƙara da cewa yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'asiyati wannan shine ta'arifi jami'i mani'i wato ta'arifin da bai bar wani gefe ba kuma ba abin da zai shiga cikin tsaye masa illa a nan ahalin sunna wal jama'a kamar yadda imamul buhari yake gaya mana yazidu wa yankusu imani na ƙaruwa ta hanyar ɗa'a yana raguwa ta hanyar sabo kenan imani yana da wani sharaɗi na kamala a wajen ahalin sunna mu'tazila suke cewa imani kammaluwarsa da ayyukan da kake na yau da kullum sharaɗi ne na siha ahalin suna wal jama'a suna cewa imani tare yake da aiki amma aiki ba sharaɗi ne na siha ba sharaɗi ne na kamala kuma in ka dubi maganan biyu za ka ga dutse hannun riga ne ba su ko kusa da kama da juna ba a wajen ahalin suna wal jama'a bisa hasken koyarwa ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu yi bayani yawan ɗa'anka da nisantar saɓanka yana haifar maka da kamalan imani saɓanka da bijire ma wajibi da kake yi yana aukar maka da raguwa da na ƙasar imani domin wajen ahalin sunnati wal jama'a sharaɗi ne na kamala ayyuka yanki ne na imani amma sharaɗi na kamala mu'tazila suka ce a'a sharadi ne na siha shi aikin ma tare da imani ma'ana idan baka aiki ka bar wani aiki ko kana saban Allah ba za a kira ka mumini ba shi yasa suke da wata aqida manzilatun baina manzilataini ga mai sabo baka ce mashi mumini Ba ka ce mashi kafiri a wai yana wani tsakani shi ba mumini ba shi ba kafiri ba saboda me sun ce imani shara aiki a wajen imani sharaɗi ne na ingantar imani Allah sa mun gane abinda muke ƙoƙarin bayyanawa ko nunawa akwai wani bayani na magabatanmu wanda yana da kyau mu ambace shi ko mu bayyanar da shi don zai taimaka mana wajen fahimtar waɗannan babi-babi guda 42 da na ce imamul buhari ya ƙulla ƙarƙashin kitabul imani mun gabatar da bayani cewa shi imani ƙuduri ne a zuciya nuɗiƙi a harshe aiki a gabubba a nan itikadi fil kalbi bai tsaya nan ba zuciya tana da ayyukan da ita ma take yi domin ita ma ɗaya daga cikin gaɓuɓɓa ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam lokacin da kai furici da kalmar shahada kaga nutukun bil lisani kenan i'tiqadin fil qalbi abu na farko da ake nema al ikhlas yazan imanin ka dan Allah ne ai kaga akwai wasu jama'a wanda Allah ya ba mu bayanin su cikin suratul hujurat suna tutiyan sun yi imani subhanahu wata'ala ya ce qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما تفيد النفي في الماضي إلى زمن الحاضر kore أبن da ake so a kauda ne a jiya har yanzu da ake magana ce ƙauyawa sun zo suna tutiyan sun yi imani ce ne da su ba ku yi imani ba kun dai miƙa wuya domin har zuwa yanzu imanin bai shiga cikin zuciyarku ba idan sai an sami ikhlasi sannan a samu alhub da amalin qalbi ne so ya zan Allah ɗai kake so don shi kake yi yadda shi kake nema sannan a samu alhaufu wa raja' duk a'malul qalbi ne shine i'tiqadin ƙadin qalbi ko bilkalbi qalbi a abautarka da kake wa Allah kana fatan rahamar Allah kana tsoron azabarsa wannan shine bautar da Allah ya aiko annabawa aka sinsa ba addini bane Allah ya ambaci annabawa yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana na wa rahba wa kanu lana hashi'in. sun kasance suna rige-rige da gwagwarmaya wajen aikata alkhairi kuma suna bauta mana ragban wa rahba suna fatan rahamanmu suna tsoron azabanmu kuma sun zan masu ƙasƙantar da kai ne a gare mu saboda haka jami dukkan a'amal na kulu yana cikin a'amal na imani wanda iya rukonka da shi da tabbata a kai yakan tsaga ka ya tsaga darajar imaninka ya ƙara samun kamala Allah muna ganewa sannan maganar nutiki da harshe mun magana amalin bil jawari ga ayyuka nan na imani bidayatan min as-salati as-sawm al-hajj az-zaka da sauran ayyuka na yau da kullun da mutum zai ce yayi imani ya faɗi yayi imani amma ya ƙi sallah ya ƙi azumi ya ƙi yana da dukiya yana da halin zuwa haji ya ƙi duk wani aiki na addini ya ƙi to wannan shi bai zan mumini ba domin ya bar ibadan ne bil kulliya saboda haka ya da wani asali ginshiki an gane domin itiqadin ne bil qalb wa amalin bil jawabi tare suke yana da bambanci da wanda ya yi imanin ya yi itikadin amma yana sakaci a wani aikin yana yin wani yana sakaci a wajen nisantan wani abin da aka hana yana nisantan wani to shi ne gwaggwadon sakacinsa gwaggwadon na ƙasar imaninsa amma wanda yake gaba ɗaya ɗan muminai ne iyaye da kakanni amma ba abin da ya taɓa yi na addini wannan ba mumini ba ne ina fatan muna gane abin da ke bambanci game da abin da muke so mai nuni a kai abin da ya shafi zuciya kamar yadda muka sani wani abu ne yi tsakanin bawa da mahaliccinsa menene zai nuna mana abin da ke zuciyar abin da yake zahiri zahiri ka ce ka yi imani ka yi imani mun yadda ka yi imani to amma ka ƙi sallah ka ƙi azumi ka ƙi zakka ka ƙi aikin haji duk wani nishafat wanda ya shafi ibadat ba ɗayan da kake yi baka taba yi ba to aikinka na zahiri ya ƙaryata da'awanka na batini shine abin da ake nufi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu saboda haka dole ne zancenka ya dace da boyanka aikinka ya mutsabaka da boyanka idan ba haka ba to baka zama mai imani ba amma aikinka ya dace da ɓoyanka sai dai ana samun naƙasa a wasu wurare ta hanyar rashin ɗa'a a wani abu ko ta hanyar faɗa ma wani manhiyu. to wannan naƙasa aka samu amma imanin kananan shi yasa kaga waɗanda suka nanema mushinkai suka mannema mulhigai suke ɗasawa da kaficin duniya subhanahu wata'ala ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya ai kaga suna da awani. amma sai Allah ya kore da suna masu imani da Allah subhanahu wata'ala suna masu imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam da basu miki irin waɗannan mutane majibintan al'amuransu ba da ba su ɗasa da su ba ɓaɗewa za su yi kenan a da'awar imani ana son cikinka ya yi daidai da wajenka kada abin da kake bayyanawa ya zama akasin abin da ke cikin zuciyarka ko abin da ke cikin zuciyarka ka ce kaza ne abin da kuma kake bayyanawa ya zama akasin haka din ne da wannan Allah ya nuna munafukai ma suna ƙarƙashin gidan ƙasa ne na wuta innal munafiqina fi darakil asfali minan nari falan tajida lahum nasira me yasa fa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'ana summa yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minina ai a da'awarsu sun ce sun imani da Allah subhanahu wata'ala sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa muna da'a ga Allah ta'ala muna da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam amma in an kira su aka ce ga aiki sai su juya baya su gudu subhanahu wata'ala ya ce bayan kun yi imanin to masu yin haka ba muminai ne ba wannan kenan wanda yake idan mun fahimci wannan ayoyin da za mu sardo su wanda imamul bukhari ya kawo su to za mu fahimce su cikin sauki ga su kamar guda takwas aya ta farko suratul fathi aya ta hudu subhanahu wa ta'ala ya ce liyazdadu imanan ma'a imanihim wallazi anzala sakinata ko fi qulubil wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah shine ya saukar da natsuwa da kwanciyan hankali a cikin zukatan waɗanda na imani sai ce liyazdadu imanan ma'a imanihim don su ƙara imani a kan imanin da suke kai da ashe yazidu yazid sannan a cikin suratul kahfi aya ta sha uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zidnahum huda ana ba mu labarin matasan nan ne ashabul kahfi wanda suka wayi gari a ƙasarsu ana bautan gumaka wani ba Allah ba ƙarƙashin wani sarki azzalimi wasu sukan ce mashi daqiyanus amma sunan shi ba muhimmi ba ne, Alƙur'ani bai ambata ba sahihiyar sunna ba ta ambata ba amma za ka samu irin wannan a littattafan tafsir to su sai Allah ya ankarar da su mahalicin masu bautan da abin da ake bautawa ya cancanta a bauta masa saboda haka sai suka yi wari su Allah kawai za su bautawa to shi ne Allah yake ba mu labarin su niyan a kashe su suka gudu subhanahu ta'ala ce na hannu da kusa alaika na ba'ahun haqq innahum fitiyatun amanu bi rabbihim fasidnahum huda فربطنا على قلوبهم إذ قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض أزوا ديك كان آيوي to shine nan yake cewa innahum fityatun matasa ne amanu bi rabbihim wanda suka yi imani da Allah mahalicinsu shine abin bautansu cewa zidnahum huda sai muka ƙara musu imani akan imani muka shiryar da su hanyar gaskiya to kissan ashabul kafi. kissa ce mai ban sha'awa yanda Allah ke tsara masu imani duk inda suke yana da kyau mu koma mu karanta don fa'idar da ke ciki Allah ka datar da mu amma a nan ana nuna mana Allah ya ƙara masu shari'a akan shari'a imani akan imani shine mahallin shahid sannan a suratul muddaffir subhanahu wa ta'ala yana cewa wai ya wayaz dadal lazina amanu imana kun san Allah ya yi bayanin wutan saƙa da yanda take azabtar da kafirai ba ta barin fata tsoka ƙashi ko ɓangon ba ta bari ce lawahatul lilbashar alaiha tis'ata ashar akwai wasu masu tsaro mutum goma tuwa halitta goma sha tara to sai an na musamman sa abu ce na ɗauki kaza ni zan yi masu ko kuma ku ƙarisa sauran da kaza shi ne Allah subhanahu ala ya ce mene wa ma hmm? na ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ko illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada amanu imana wala yartabu alladhina zuwa karshen aya ina Allah ce ayya baka sani bane mai wannan kalma ai waɗanda muka ce su ne masu tsaro goma sha tara nan to ba wasu muka sanya ba face mala'iku mala'ika ɗaya kuwa yau in Allah ya so ya bashi umarni sai a kife duniya sai ya zo ya kife duniya kuma ba mu sanya adadinsu muka ce sha tara ba sai dan ta zan fitina jarrabawa ga waɗanda na kafice ma Allah su ce sha tara kawai to me aka yi aka sha tara ko ni na bangaje goma ce don haka aka yi sannan waɗanda aka ba littafi yahudawa da nasara inda suna kan iliminsu na gaskiya wannan zai sa su tabbatar da cewa eh annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga allah ba da son zuciya yake bayani ba saboda mun yi bayani a littattafansu sannan waɗanda na imani su kuma wannan sai ya ƙara masu imani akan imaninsu sannan cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tabbatar da ƙaruwan imani inda yake cewa ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fa zadatuhum imana fa idza ma unzilal sura ne ko eh suratul tauba mun tsallake ɗaya ne a tun ɗazu to ban fa gani ba ta farko liyas dadu imanin ma'a imanihim fatah ta biyu kahaf wa zidnahum huda ta uku wa yazidullahu allazina hatadaw huda haka yake na tsallake wa yazidullahu allazina hatadaw huda wal salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda wato Allah yana ƙara ma waɗanda suka shirya da imani shirya akan imaninsu to shi kenan alhamdulillah sannan ta suratul sauba wa idza ma unzilat aya ne ko sura wa idza ma unzilat sura nazara ba'dukum ila ba'duhum ila ba'd ayyukum zadathu hadhihi imana ko fa amma alladhina amanu fazadahum imanan ce idan aka saukar da sura munafukai sai wannan ya dubi wannan ya kai akwai wani ƙarin da aka samu na imani akwai wani ci gaba izgili ne da istihza'i subhanahu wata ce a ayi waɗanda duk suka yi imani da Allah rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hadiyan wa nabiyya su kam suna samun ƙarin imani akan imanin su sannan cikin ali imrana a mahalli na bakwai kenan na'am shi ma mun tsallake والذين هتدوا أيهم هتدوا هذه إيمانا توبة فأجي تسألك مدثر كو والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إتما من تسألك الله حكيم Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa hakikatan waɗanda suka shirya akan hanya zadahum huda Allah yakan ƙara masu shari'a da imani wa atahum taqwahum kuma ya tabbatar masu da taqawarsu kaga har yanzu dai zadahum huda to sai kusa da ta karken ko fahshawhum fazadahum imana wannan ali imrana walladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lahum fahshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel an qalabu bi ni'matin min Allah har zuwa karke to saboda haka a wato an dawo yaki ne wasu an ji masu ciwo wasu an masu rauni ga gajiyayyu ga wannan sai aka yi shela cewa a koma an bar baya da kura ga kafirai nan sun wo ɗauki za su zo su gama da mu munafukai dama su kullum suna ƙoƙarin yaya za su yi su rusa rundunan musulmi ne a kashe masu gwiwa sai suka rinka bi sansanin muminai suna yaya ta kai kai in kuka je sun zo da ƙarfinsu sun zo da makamansu sun zo da kaza ana zuwa za a ƙarisa mu ne gashi mun wahala gashi mun yi rauni ina wallazi na ƙala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fakhshawhum wallahi kanku kuskura ku koma wallahi azadahum imana wannan sai ya ƙara musu imani kaga dama suna da imani amma wannan magana sai ta ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah shine maishinmu kuma madalla da madogaran mu Allah jalla jalalu wannan shine ɗabi'an imani a garke ayat suratul ahzab Allah ta'ala yana cewa wa ma zadahum illa imanan wa taslima to walamma ra'al mu'minuna al ahzaba قالوا هذا ما وعدنا wa ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا wato lokacin da gazwatul ahzab ne kaficin duniya a lokacin sun haɗa kai har da yahuda wanda ake zaman lumana da su akan sai sun ga bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da addinin islama to lokacin da sahabbai suka zo fagen fama suka ga tattaruwan anna da mugayen makamai ce alhamdulillah wannan shine abinda Allah ya yi mana alkawali manzo ya yi bayani eh saboda haka wannan tattaruwan nasu da makaman nasu da ne nasu ba abin da ya haifar musu sai ƙarin imani da miƙa wuya ga dokokin Allah yasa ka ji an yabe su minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila akwai sahabin da ana cikin wannan yanayi yana dan cin dabino yace ya rasulullah meye bambanci na ko tsakani na da shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da ke tsakaninka da shiga aljanna face ka shiga kai jihadi in ka mutu ka shige aljanna abinka sauran dabinan da ke hannunsa ya watsar na bakin ya tofar ka bata lokaci ka bata lokaci ce a shi a irin shi Allah ya saukar da wannan ayar saboda yayi shahada ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi lalle cikin maza akwai wasu mazaje na musamman wanda suka gaggata ma Allah alkawalin da suka yi masa daga ciki akwai wanda ya kai ga mutuwarsa akwai wanda yana nan yana bakin fama yana fafatawa yana jiran tashi shahada amma wa ma baddalu tabdila to waɗannan ayoyi duka imamul bukhari Allah ta'ala ya ji kansa yana ƙoƙarin nuna mana cewa shi imani yana karuwa yana raguwa idan kun lura da ayoyin karankata kabba inda aka ce yana raguwa ku lura da kyau to amma ai duk abin da aka ce ya karu to zai iya raguwa zai iya raguwa jamidi wanda yake la yazidu wa la yanqusu shike zama a hali daya amma duk abin da zai karu to ko zai iya raguwa ina fatan an fahimta shi yasa aka tafi akan yazidu wa yanqusu amma yazidu bi maza bi ta'a la bi al kadhiba wa yanqusu bil ma'asiya yana karuwa ta hanyar yin ma biyayya ne yana raguwa ta hanyar saba ma Allah ne subhanahu wata'ala dan haka yawan da'anka tare da ikhlasinka irin darajar da Allah zai baka na imaninka noƙiyarka a wajen bauta ma Allah da kutsawanka wajen saba ma Allah gwaggwadon yadda za a sauke imaninka wannan babban matsala ce sai mu kula kamar yadda za mu gani a babin lokacin da muke ta karantawa imam bukhari ya ce wal hubbu fillahi so domin Allah wal fillahi da ƙidan Allah minal imani shi ma wani yanki ne na imani ma daman za ka so ba don Allah ba kana da matsala kuma wannan matsalar ita ce take mu. na daga cikin cututtukan da suka yi katutu a imaninmu mafiya yawanmu muna so domin duniya ne me za mu samu me aka ba mu me aka yi mana wanda wannan kuma aka akasin abin da imaninmu yake karantarwa ne imamul buhari ya yanko wannan magana domin hadisi ne hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man ahabba lillahi wa abgada lillahi wa a'ata lillahi wa mana'a lillahi faka istakmala al-imana kaida kenan idan zaka so dan Allah zaka idan Allah zaka bada yaddanka ko mubaya'anka ko kyautanka saboda Allah zaka hana dan Allah to in ka same ka da wannan sifa ka kammala cikakken imani bamin ba ku misali da halin da muke ciki ta siyasa mutum nawa ne zai fito a kafafen yada labarai ga manyan 'yan jarida nan ya kwarzanta wani ya yabi wani kuma yana yaban nan saboda Allah ne ban ce babu ba amma mutum nawa ne mutum nawa ne ba a kafafen yada labarai ba hatta a rayuwa na gari mutum nawa ne zai ce wane ne nawa kuma yana yi saboda Allah ne ban ce babu ba amma mutum nawa ne mutum nawa ne yake nuna ƙiyayyarsa bai ƙi shi ba sai don Allah kaga inda za ka bi na jini ne akwai ba za mu ce babu ba amma na jini ne na jini ne shi yasa kake ganin sai a ce wane ɗan gani kashenin wane ne ɗan gani kashenin wane ne to amma idan bai samu yadda yake so ba ya fi kuma kowa zagin shi ina jin wannan damasi ne wanda yake zahiran wadihan ka shamsi fi kabidin sama gani muna gani wannan yana alamta mai yin haka ba shi da kammalallen imani domin ba yana so don Allah ba ne iyayyarsa ba yana yi don Allah ba ne a yana yi don duniya ne in na samu zan ci gaba da soyayya in ban samu ba zan janye ƙaunar da mubaya'ar da biyayya to dole sai mun kula matuƙa mun kiyaye wannan kuma wannan yana da alaƙa da mai aƙidatul alwala walbara aƙida ta ɗasawa da ɓaɗewa da wa zan ɗasa da wa zan ɓaɗe ka ɗasa da mai son Allah ka ɓaɓe da mai ƙin Allah to nan ne za ka sami kamalar imani amma ba da haka ba a ah, yanzu ko a zamantakewa ina jin kila ka taɓa ganin wani zai wuce wani ya ce Allah ya kiyaye ka Allah ya kare mana kai sai ya wuce ce shege ɗan iska <laughs> gudu a gani inda za ka ce mashi ya kuma haka ce ta umba mai haka ba za mu ci ne so duka irin waɗannan abubuwa a matsayinmu na musulmi masu ƙoƙarin koyi da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun tsankake manufanmu mun yi don Allah mun yadda da abin da Allah ya yadda da shi mun ƙi don Allah kuma mun kyamaci abin da Allah ya kyamace shi wannan shi ne zai ba mu kamala a imaninmu domin lokacin da kake so don Allah to kana son abin da Allah yake so ne ba tilin mutum kake duba ba kana duban yaddan Allah ne da irin alaƙar da kake da shi tsakaninka da mahalicinka kuma menene zai kasance ko zai biyo baya na ganin a wannan bayani na wani bangare na hadisi da imamul buhari ya kawo cewa walhubbu fillahi walbugudu fillahi minal iman a nan za mu tsaya insha Allahu subhanahu wa ta'ala akwai istidraki da nake son na yi makon da ya wuce ina tashi na gane na yi kuskure a ayan da na yi ƙoƙarin karantawa waje annan laila wannan hara ayatai ni ayatan na ce وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب سينا ساكي كسكري نشي وكل شيء قدرناه فصلناه تفصيلا والله إنا تاشي سيابين يفهد أمني so dama dan adam mahalli ne na kuskure kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawabun muna fatan Allah ya yafe mana eh, kuskure ne wanda yake eh, ba mai lahani sosai ba <laughs> dan malamai suna cewa babban kuskure ka canza ma'ana eh, Allah ya ya kaddara komi irin wannan kuskuren ma illi man yayi yi an ce in dai ba ya tsaya ya ce ka gyara mashi ba ne ka gyara ya ce yanayin ayan sami'un basirin ne sai ya ce basirin sami'un sai ka kyale shi bai canza ma'ana ba illa dai ya yi abin nan kuskure ba kuma an ce a yi ta yi ba ne <laughs> don dai mu gane amma malamai sun yi irin waɗannan bayanai sai mu gane min ba bi ilmin sannan makon da ya wuce mun ba da an ce a yi tsokana an yi ne waye a rubuce kama ta kaddama ce irtahala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rihilataini ila shami fi hayatihi rihilatul ula kanat fi sanati kaza wa kaza ba sai mun abin nan ba sababu halan ma balaga alaihi salam isnai ashara sana arada ammuhu وكفيله الصبر في التجارة إلى الشام فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذ معه وهذه هي الرحلة الأولى ولم يمكثوا فيها إلا قليلا رحلة إلى الشام المرة الثانية كانت في سنة كذا كذا من الميلاد سببها ولما بلغت سنه عليه السلام خمسا وعشرين سنة سافر إلى الشام المرة الثانية وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت سيدة تاجرة سيدة تاجرة هنا ذات شرف ومال تستأجر رجالا تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه فلما سمعت الآن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سموه قومه قومه الأمين استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره فسافر مع غلامها كاسا اللامها ɗaya na magana babba kuwa ya zama Allah <laughs> ba mai tsara fa ba'a wa ta'a azima masdar kitabu nurul yakin fi sirati mursalin faɗi to ba haka ba ne bai ci ba eh wannan karan ba a ci ba bari in bayani mu wuce nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya shiga sham so hudu ne kaji bangaren tambaya ta farko ɗaya ka ansa ko da yake ka ansa bangare na biyu ma ya shiga sham so hudu ne cewa muka yi so nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya shiga sham mai ya kai shi a wani lokaci Hmm? ka faɗi abin da ya kai shi da rabin shigan shi eh? Ka ba kai fasin ba a kai a kayi fasin <laughs> kila dai ayin an tausaya a baka rabin maki ko ba fas kenan ba ko arba'in hakan nan zuwa hamsin to ya shiga sau hudu ne tabbas waɗannan biyun da ka ambata haka yake yana da shekara sha biyu sun tafi da aminsa kuma har sun isa basra a nan ne suka sami wannan rahib da ya ga alamomi bahira ko da ya ga alamomi na annabin karken zamani shi ne ya zo ya yi ma abin nan aminsa nasiha ya maza maza ya koma da shi gida tabbas in yahudawa suka gan ba za su bai shi ba ba za su bai shi ba shigansa ta biyu shi ma ka yi daidai ita ce shiga ta biyu domin yana da shekara 25 shine yayi tijara zuwa busra din dai ya siyo ya siyar ya siyo wanda da sukan je su siyan ne su dawo da canjin shi sai ya siyar ya siyo aka yi riba a tafiya aka yi a kuma ta ga amanansa da sidikunsa da gaskiyansa da kazansa da kazansa da irin bayanan da ta samu wajen yaron nan nata mai sara sai ta ji a duniya ba ta da miji sai shi sai ta ce da Allah a je a lallabe shi ya zo ya aure ta ka san shi aure min babin ilmi ko akan yi ta hanya uku ne ko dai kai ka nema wanda shi aka fi sani ko ita ta neme ka ko iyaye su nema saboda sun gana gattanka e duka wannan hanyar mashirin abin nan sananne ne a musulunci magabata suna yawan yin shi kaga ma tun zamanin manzon Allah kawai sai mace ta zo ta ce na baka kaina ya rasulullah saboda Allah ya ce wa mu'minatin in wahaba nafsaha lin nabi in dai annabi na so sai ce sai aka ce amma in kana so saboda in aka ce kowa ta zo ta ce na baka kaina ya zama maka dole aiko kowa ma za ta zo yo kai dan Allah ko kai aka ce ka zama habiba in dai aka ce annabi zai aure ka ba za ka ce Allah mai dani ba <laughs> ni dai zan ce la a mai dani <laughs> ni ma in shiga cikin ummahatul mu'minina ka <laughs> ah, malam abin ai babba ne so sai na uku na uku shine lokacin isra'i da mi'raji subhanallazi asra bi 'abdihi layla min al-masjid harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sai na hudu lokacin yakin tabuka ai ne wanda daga shine aka wannan wasikan da muke magana a wannan shekaran yakin tabuka ji shiga nawa kenan hudu to a shiga hudun nan kowace da manufarta biyun farko na kasuwanci ne na uku Allah subhanahu wata'ala ya sharrafa manzansa ne da Isra'i da Mi'raji shiga ta hudu ya tafi jihadi ne wannan shine dalilan tafiya a yaushe aka yi tafiya tafiya uku a Makka ne ɗaya a Madina lokaci kenan yaushe aka yi a kuma biyu kafin annabci biyu bayan annabci ina san fatan ta fita to kaji yanda zaka ansa ka cinye 100% <laughs> biyu kafin annabci biyu bayan annabci uku a madina afwan uku a makka daya a madina to haka amsan take cip cip cip to Allah ya maka albarka Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka <laughs> to wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah bai san addinin Allah ka kishi shine la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ka ƙi mai ƙin Allah ko wane ne ko da kun fito kamar kashin awaki a jike lokacin haihuwan ku Hassan da Husaini ba ko da amanna kuka zo aka raba ku in yake Allah ka ƙi shi ko da za ka so shi soyayya ta al'ada wannan daban amma soyayya irin wanda ake ta aƙida ba an gane ko duk abin da yake ba na Allah ba ne wani ya manne mashi to sai kishi. shi dan Allah ke kuma ko da da ya kashe babanka in ya dawo ya zama mumini kuma sai ka so shi domin sahabbai da yawa waɗanda an kashe iyayensu amma daga baya kuma waɗanda suka kashe mu iyayen nasu suka dawo suka yi imani sai suka so su iya so yanzu kamar su wannan bawan Allah na Khalid bin Walid kaga shine ya jagoranci a Uhud ka Allah ya ba su nasara ko Uhud eh, mai kama da nasara hmm, kaga amma da ya dawo ya musulunta ba sai har take ake masa saifullahi masbus kikira batu bin abi jahal bai musulunta ba sai fatu makka amma kuma ya zama kwamanda da garin nan yana shiga ana yana jagoranci ana cin nasara a yakukuka daban-daban to haka za ka ga da yawa sahabbai wani an kashe mashi ya kashe mumini dan uwan shi ya kashe wan lokacin yana da imani shi yana kafirci sai kuma ya dawo ya imani a gaji Allah na dariya ga mutane biyu ba wannan ne aka yi jihadi yana kafici ya kashe mumini ya shahada a wayi gari an tashi kiyama yana jini na na kan wannan shi kuma Allah yana musu dariya duk za su shige aljanna maka ga irin wannan duka za ka iya samun shi to ya yiwu ya maka wani abu baya amma a lokacin yana cikin bada da ya dawo ya ce yana son Allah da manzo sai ka manta da wancan yanzu shi ne masoyinka yawwa wa alaikum assalam domin ba haushe kan ce tsakanin harshe da haƙori akan saba haka ne a ba haushe ya kalma ko yanzu mu za mu zauna harshe da haƙori har su mu hankali eh saboda Allah jama'a harshe tsiwa kullum ya tokani haƙori ya tumbure shi wanda haƙori ya ji haushi sai ya ɗan cije shi sai wayo wayo wayo ki ta umurzu to amma kun taɓa akwai wanda ya taɓa barin baki an gane abin da nake yi to har harshe da haƙoƙi ya fi hankali kawai daga mun ɗan samu saɓani tsakaninmu da ɗan uwanmu sai mu ƙaurace ma juna ba daidai ba ne duk mun yarda muna kuskure ko da zina fa ginawa ko kuma dukan mu ajizai ne ba wai da ka ba sai ka gajiya a abin da ka sani ka kware ka iya sai ka gajiya ba ka kan ji manya-manyan mashahuran masu kira a wani lokaci ma sai a daga ta ne ba sai su da kuka kuma wallahi ba za su iya kawowa ba saboda Allah ya nuna maka shine kawai yake da kamala amma muka mu dukan mu'adilai ne lokacin da muka samu gajiya muka samu sabani sai kuma mu baran baran muna masu imani muna jin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kan mu manta a kullum fa muna tare da abokin gaban mu shedan الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء shi tun sanda aka ce a tsasa tsakanin muminai sai ce wallahi ka tsasa cutan ka za a yi amma idan wajen banna ne sai ya zuga ka zuga ba ka ganin an ce sadaka sai mutum ya dankula hannu ya matse sosai sai ya je mu biyar amma da za a ce alhaji mutum kuma yan malam yakubu na gwamma da hadiza sai da ga ya shiga kan kaɗa jiki yana motsa mabudi a ba shi jan mota can to saboda haka eh haka na kuwa kuma wani lokacin akan yi fushi amma har kullum mu nuna ɗan uwantaka na islama da irin tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana da ayoyin alƙur'ani da alqur'ani dai yana cewa fali aku wa yasfahu ala tuhibuna ayyadu sallallahu lakum wallahu rasulun tun laifin da aka yi maka wannan ayin aka ce abubakar aka saukar da ita aslan amma tana kan mutuka domin waɗanda suka yi ma'aisha ƙarya a kan wannan maganar da ba ta yi ma'asha daga ciki akwai lissa ake cewa wanda yake dan uwansa ne talaka ne shi ke ci da shi shi ke hidimansa komi da komi amma ya fada shi ma yana yada wannan magana da ta bayyana shine sai na abubakar ya ce to daga yau ba zan sake taimakon ka ba ne ayoyi suka sarfafa wala ya hakimi ne ne ne fara ya hakimi kuma zani kul wasi'a ayyuhu kul al kufa wata muhajirin wa kaza wa kaza wa ya fal ya'fu wal yasfu wala tijuna yasfu Allahu lahu to kullum ana son mu zama masu afuwa masu rangwani saboda mu ma tsakaninmu da mahaliccinmu akwai zunubi da yawa akwai laifuka da yawa muna son yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa kyakkyawan misali ne gare mu bai taba mai da mugun aiki da mugun aiki sai dai ya mai da kyakkyawa ko akan zo a shaƙe shi ba mu dukiyar Allah ba dukiyar ka bane ba na mu bane amma a ce ba na ka ba ga iya kanta kenan annabi ya shi ya ce mai dukiyar Allah ne ka amma wuyan Muhammadu ne ka shaƙe shi ne alama ya mutu ko ya jau sai ka bani da fama sai ka ji mutum ya ce ah, ba mu taba jin ka mai da mummun aiki da mummun aiki ba mun ji labarin ka tana mai da kai mugun aiki da kyakkyawa ne kuma sai ya mutu shi kuma ya bashi dukiya kamar yadda ya auku ga wani bakauye amma kuma shi biyu ya zo da shi kuma aka cika masa sai ya yi masa lodin dalilo sai ya yi masa lodin shari'a ke ce sai an jima huta lafiya <laughs> a cikin gaba da da ake balantana ta wani ɗan abu ma wanda ya ta kai taka ta ma ya karya ko sai ka ji ai na ɗauki zafi shi ke nan ka tafi a a azabin azabin azabin har azaba baka a jahannama in kai wasa sabani ya taɓa ruwa tsakanin alhassan wal husain kwana ɗaya a na biyu sai husain ya taso da gudu ya ko. ya ce da allah ka yafe mu mun yi kuskure sai ce wallahi sai dai fatan kai ka sami falalan wanda ka so mu Allahu akbar eh, shi ya sa na tsaya eh, mai nazamatin na'im na manta ko mujalladi na nawa ne a nan na karanta wannan wallahi na taso mun sai na san tabbas za ka zo kuma annabi ya karantar da mu cewa wanda ya soma wa haimukum man bada abin kalam saboda haka sai ne maka kwaɗayi kai ka ɗauki wannan falalan haka ake so inda ne sabanin dole ya kan mu ɗauki zafi an mu kwana da kwanaki wani ai wata da watanni wani ai shekara da shekaru bayan muna da hadisan da ake cewa masu gaba Allah bai an san aikin ba tsakanin litini da alhamis akan bi bidamar da aikin bayi zuwa ga ubangiji Allah ya taimako da kowa banda masu gaba a ce a jinkirta musu a tare ba bai jam'i amma yana yi kusur amma sai ya gama hidiman da bai to wannan mutum shi aka yi masa alkawalin wailu da gaibi an gane ko fa wailil lil musallina allazina hum an salatihim sahuna malamai suka ce magabata nake nufi ba wannan da laisu allazina la yusalluna la bal allazina yu'akhirunaha an awqatiha waɗanda ke jinkirta sallah ba su yi a kan lokaci an gane ko kasan ita sallah tana da lokaci na iftiyari ko sannan tana da lokaci na tawassul sannan tana da lokaci na garuri sannan kaza waɗannan lokuta hudu wajibi kowa ya san kowace sallah da shi waktin shi shine da zaran lokaci ya fita waktin tawassul kafin mu fita ya fita mutanen azumin misali yana kuma daga zawari, ila an yasira zillu kulli shay'in mislam to wannan in in ba yi a farko ba kafin a kai zillin misla hudun wanda yake shine farkon lokacin la'asar to tsakanin wannan tsakani suka ce mashi waqtin tawassul waqtin tawassul wato lokacin da in kayi ba yi laifi ba amma kai a farko shi ya fi lada waktin daruri kuwa da zaran ya kai wannan lokaci to ka an shiga daruri sai mai lalura in ba haka ba kuma ka shiga cikin wailu ka shiga cikin gayi فخلف من بعدهم salata wa tabu shahawat fa sawfa يلقون gayya. wannan masu wasa da sallah kenan amma wanda ya daina sallah kwata-kwata to mafi karancin laifi shine idan bai ce sallah ƙarya ne ba abun wasu malamai ba za a ce mashi kafiri ba ba za a ce masa yarda ba ina fatan an fahimta sai dai su ma suna cewa za a ce zo kai sallah idan ya ce eh ni ban ce karya ne ba amma gaskiya ni ba zan iya yi ba yanzu ina jin kasala sai a ce to a bar shi kafin lokacin isha'in nan da ta shiga ta wuce lokacin isha'i ya fita bai sallah ba kashe shi za a yi haddan amma wannan shine mafi saukin fatawa za a kashe shi haddan wato kisan haddi in an ce haddi musulmi mai sabo don haka an kashe shi haddan za a yi mashi sallah amma dai ba mutanen kirki ba sai a samu yan daudu da kawai su ne baya yawwa ai mata na sallar janaza suna yin sallar janaza ko sai a samu yan daudu wanda yake ne shugaban yan daudu ya zama liman sannan kawai hajji baya kuma kagoyi su koma ta baya sun kuma can a mashi sallah to na fi dai ai ba ya fi ba ai ba wasu malaman suka ce ba ya tafi ta ne ya tafi ta ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainakum as-salah faman tarakaha faqad kafa'a wa man tarakaha faqad kafa'a bambancin mu da waɗanda ba mu ba ba musulmi ba kenan shine sai da sallah wanda ya bar sallah ba shi ba waɗanda suka tafi a haka suka ce da za ka bar sallah da gangar isha'in nan ba ka yi ba ka ƙi da gangan har alfijir ya fito ba za ka maida ba ya dawo musulunci eh haka suka ce a mai tsananin ne eh da mana haka suka ce waɗanda masu sauke shine suke cewa a'a cikakken fasiki ne saboda haka sai kuma dai yadda Allah ya yi in ya tafi a haka ne ne na menene na dare a ciki a ce a ce malamai salafan wa halafan ana ana ana debate akan imanin ka kaga abu ya lalace wani wallahi ana ba tattaunawa ne wai da imanin ko babu da musulunci tare da kai ko babu ga abu kowannan ya ishe ka abin nan ka fara sallah ya sa cikin salata da zikri ka kiyaye to in ko dora ce ba da laifi malamai sun fi ba da lalura a abu biyu bacci mantuwa saboda hadisi ya danganta a sallar sallallahu da yasar yana cewa wanda ya yi bacci ko ya manta bai salla ba kafaransa ya sallace ta lokacin da ya tuna ko ya salla shi ne nan tafi in ka tuna sai ka to kai Allah bai salla ko in ka sai kai Allah bai salla amma da ta da ba ina jin bai yiwuwa an yi ba ka ce za ka je gida ka dan kwanta ka rumsa ka dawo gida yana da wahala yana da wahala amma ka ga dan ka ce zan je rumsa tsakanin azhur da la'asar an san akwai tazaran da insha Allah in dai ba lalura ba za ka tashi ba sai ka kai lokacin da rubi ba to duka sai an lura da irin waɗannan abubuwa jama'a sai dai mu kula da sallar nan muhimmiya ce shan taba kuma zaman kansa yake wannan haramun ne saboda Allah bai maka baki ya zama salansan da za ka fitar da ba shauka ake ka karanta alƙur'ani ne kai zikiri kai tasbihi yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko da kwakwalwa kai amfani ba nasi ba kai ka san taba ya waje ba ma a ce a dan kana shiga gidan inda ya fi muni kicin madafa me yasa saboda yana shan hayaki kullum to ai ko in kana zukan hayaki kullum kai ka san abin da kake zuka cuta ne subhanahu wa ta'ala kuma ya ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bi rahima kada ku kashe kanku ku aikata ma'ana abin da zai zama halaka gare ku bayan ubangiji ya zama ya rahama gare ku wato ko abin da ya wajabta maka ne ka je ka aikata ka halaka ka da shi za a abartar da kai kamar yadda wasu hadisai suke nuna balantana ta ba balantana ta ba kuma a ce ne da hannu yanzu mutum a rana ba sai ya sha daban da biyu bai ma sha ba kenan saboda Allah idan da za ka ga wani mutum ya ɗauki naira ɗari biyu takardanta ya murza ya sa mata wuta yana zuka me za ka ce mashi ce mashi an tawa mahaukaci ne ba shi a Ana lokaci ne mai kona kudi almubazzari ya kamata ya zama hasuwar kimani. Allah a tattara dukiyarsa sai na abinci kawai za a bashi ya ci. Ai sai ya hankali. Domin almubazzari ne na inna da ha alƙur'ani kuma ya ce inna almubazzari na kano ihwatar shayatin wa kana shaitanu da mabiyi ka kuma. Dai waɗannan abubuwa sai a yi a hankali sai kuma mu tsaya a ba laifi ba ne akwai wani hadisi duk da dai malamai sukan yi maganganu a kan shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tsara maka illa la tusahib illa mu'mina wa la tsara maka illa taqiyya eh kada kai aboki ba mu'mini ba in kai aboki da sakare za ka zama shaka ka'ida ne wala ya hillu lahu subatu fasiqin wala majalisatu li ghayri darurati sai bai halatta ma kai aboki da fasiki ko ka zauna da shi in ba zama maka dole ba kila kila kila mota ta hada ta haya kaga ba yadda za ta yi yawa don haka irin su irin su irin su in za ka yi wani magana da su ko ɗan ƙaramar hutta ta hanyar da za ka shigar da kira zuwa ga addini in ya wuce nan babu sai ka yi masa hijira shi ne fa jibin hijira da ko sai ka kaurace mashi wala janabu shayi wanda ko albasa ka ce annabi ya ce kar ka zo masallaci ko kuma in ka san ka ci albasa ko tafarnuwa to ka kashe warin su wajen dafa ka don ka ci sai ka zo amma ka shiga sahu kana ana daidaita sahu kana buɗe baki mutane na warin ta ba ya jame ka ci wuta

إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك الحمد لله